to idan ka yaya gaskiya ga an koma makaranta kuma har yanzu ba makaranta na ba wallahi kuma gashi na gaba sun koma kuma sun ce za a fara rubuta next week eh. satin sama fa kenan satin sama fa yaya <laughs> akwai matsala matsala kuma yaya gaskiya akwai matsala wato yar auta garin nan ba manya-manyan matasa da ke ɗanyen ƙananan sana'o'i a nan garin ya ga duk babu kuwa, mu ma da ƙarfi ya ja ɗan wajen da muke zuwa muke ɗan samun alheri gashi abin ya ja har kunya nake ji wato in je in samu honorable da maganar ɗan taimakon nan da ke yamun yamun ya fi a ƙirga har kunya nake ji wallahi Anya kuma yaya? Wai shi wannan honorable din kuma. Wannan honorable Abakar D Zagama mana tsohon kantoman Bagudo. Tsohon kantoman Bagudo. Eh gaskiya ya na san shi an ce na da kirki sosai kuma mutane suna yawan faɗa yana da kirki. Mutumin nan ku dan aljanna ne mutumin nan. Neman kare ya taimake mu ministan shari'a ko mu nan ke biyo filin kare. Malam Mati, na ji dukkanin bayanan ku ina ciki bacci ya fara kwashe akwai matsala ne malam mu ka ban yamin tausayi wallahi ina cikin damuwa to amma ku kwanta da hankalin ku da kai da kanno taka insha Allah ne su tazo kusa komai zai warware fa wannan jaha ta kebbi da yadda Allah saboda ba kan labarin kungiyar matasa da aka bude wato daga honorable ndi zaga tsohon kantoman bagudo na jihar kebbi ya buɗe ta kungiya mai suna malami support organization to ba iya matasa kaɗai wannan ƙungiya za ta amfana ba har da dattijai kowa da kowa da ya shafi jihar kebbi da yadda allah nasara ta zo mana saboda matasa da dattijai su suka shawara akan cewa lallai ya kamata a ce abubakar malami san da ya tsaya takarar gwamnan jihar kebbi 2023 ba kan labari alhamdulillah alhamdulillah ita wannan ƙungiya tana da matuƙar muhimmanci saboda ta tara <laughs> dakikai ta tara manya-manya ta tara dukkanin wanda yake da son ci gaban jihar kebbi in ka san shi fa ministan shari'a ba shi da wani buri sai da ya ga kawai jihar kebbi ta ci gaba sa'an nan kuma bai da wata matsala da kowa a dukkanin wani ɗan siyasa da ke jihar kebbi shi yasa yake so in haɗa ka gabaki ɗaya a zo kwai da kwarkwata don a taimaki wannan jiha in a ciyar da ita gaba to kaji <laughs> halin da ake ciki alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah addu'ar da muke dai Allah ya karɓa kullum addu'ar mu kullum addu'ar ita ce Allah ya sa mutanen kirki su rika kai na lillahi wa inna ilaihi raji'un kullum addu'ar mutanen kirki su rika duba lamarin nan in Allah ya da addu'ar mu ta zo dab da mun samu nasara a jihar Kebbi dai mun samu nasara dukkan wani bakin ciki da ke damu mun Allah da mun samu nasara kuma za mu ba da goyon baya da dukkan ƙur'unmu da jininmu za mu nemi zaɓen nan in Allah da Allah ya sa dai in an kai wa shugaba wannan wannan buƙatar ya karɓa in Allah ya yarda muna cikin nasara in Allah ya yarda. Hmm, to ai na gaya maka tun da na lura da cewa shugaban tafiyan nan hadali hmm, ne cikakke kuma mai hmm, cika alƙawari wato coordinator shi rabu <laughs> honorable dantani <laughs> ndi zaga ka san Allah ni wannan mutumi ban san me zan ce ba akan shi saboda alherai da yayi <laughs> nan kai to ba ma shi kadai ba Ka ga sakataren kungiya wato comrade Umar Yusuf na rantse da Allah shi ma mutumin kirki ne shi ake marakabi da mai gemin alheri mai ko matasa da yawa hada da tijai ba matasa kadai ba da sauran wa'inda suke goyon baya akan wannan tafiya ta wato ministan shari'a sa'an nan da irin su musamman Malami Malas ka san shi na san shi mana ma musamman Malami Malas sa'an nan irin su Alhaji Urwatu Laba birnin Kebbi kai ka san shi ma ko mutanen kirki kawai kake faɗa <laughs> irin su masoya ministan shari'a wato Alhaji Bello Nasarawa dan dakan gwandu masha Allah <laughs> irin su Honorable Aliyu Kwara da Dr. Hali Baka shi ma mutumin kirki ah, ne ta mutanen kirkin da suke tare da <laughs> mai shari'a suna da matuƙar yawa idan har zan tsaya lissafo maka na rantse da Allah sai mu kwana bakwai a nan kai ba haka ba ba idan za ka haɗu da man cabbin argungun da riman lolo <laughs> na rantse da Allah su za su baka labarin wane ne <laughs> ministan shari'a saboda suna tare da shi shuma a kowane lokaci da irin su honorable nafi ulugga <laughs> babban pa idan ku kana neman cikakken tarihin mai shari'a wato mai girma abubakar malami sai ka samu comrade yusuf umar wato mai gemin alheri mai kuma matasa da yawa shi ma wannan yana cikakken tarihin shi akan ayyukan alherin da ya yi da kuma rikon amana shi hmm, da gaskiya shi in ka san me yasa ba Buhari yadda da shi in ya kara mai shekaru hudu akan wannan in hmm, kujera tashi a'a <laughs> to ba komai bane sai gaskiya da rikon amana shine mutum na farko da ba Buhari yadda da shi wato cikin <laughs> ministocin shari'a akan cewa yana da gaskiya da rikon amana shi yasa ya ce to lallai babu makawa sai ya kara mushi dama <laughs> akan wannan kujera saboda a tafiya tare <laughs> a kuma tsira tare shi ya sa haga babu wanda <laughs> suka ba da karfi da goyon baya sai wanda suke tare da ministan shari'a irin wanda na lissafo maka kai ba su kaɗai ba ne in fa zan tsaya lissafo maka sai mu shekara a nan to don haka <laughs> ka kwantar da hankalinka ku samu natsuwa kan abincinku makarantarku da dan ana lokaci kaɗan ne ya rage za ku warware cikin matsalarku mu fa insha Allahu jihar Kebbi ta dawo yadda ya dace yadda ya kamata babban burin ministan shari'a shi ne ya ga an tafi tare an tsira tare an kuma ciyar da jihar kebbi <laughs> da dukkanin abin da ya dace talakawa babu korafi babu kuka makarantu asibiti gidan marayu kai da dukkanin sauran abubuwa ka san fa <laughs> yana ɗaya daga cikin abin da ya sa talakawa ke ƙara san shi yana musu titina <laughs> ingantattu sa'annan da bohol bohol sa'annan yana raba ma matasa na fef don yin sana'a da mata da samari don kuma jari shi yasa na ce ku ƙara nutsuwa a kwantar da hankali kun ji ko to na gode bari koma na ji daɗin bayanin nan da kai babu damuwa babu damuwa Allah ya garan da ni ga yanzu har ban to idan ka kare can abuja taho kai gyara cika malami a tafi baka da tamka Cika malami! ture bari sai toba ashe tafiya sai falke Cika malami! kai ke biyau ke newa wana kira da babbar murya Cika malami! to ka amshi jihar kebbi don ka yi gwamna mun yarjewa a yanzu daukar nauyin wakar ga dole in furtawa malami yut safar organization ne